Makarantar koyon karatun aikin likita mai zaman kanta a maraɗi Niger, ETPS Tropical, ta yi bikin yaye wasu ɗaliban da suka kammala karatun zama likitoci a ƙarƙashin jagorancin shugaban makarantar Salif Rabi'u a ranar Asabar 3 ga watan Disamba 2022 a harabar makarantar da ke unguwar Burja. taron bikin ya samu halartar magatakardan gwamnan jihar Maraɗi, shugaban da'irar Maraɗi, da sauran jami'an kiwon lafiya iyayen yara da shugabannin wannan makaranta an karrama ɗaliban da tukwici da takardar shaidar ƙwarewa da ma sauran masu ba da gudunmuwa a wannan makaranta wurin ci gabanta an yi wasannin kwaikwayo don janyo hankalin iyaye game da fa'idar saka 'ya'ya mata karatun boko don su yi aikin likita. Les autres professionnels de la santé et je me dévouerai au bien-être de ceux qui seront laissés en ma garde. Je le jure. Bayan kammala taron, wasu daga cikin ɗaliban da aka yayi sun nuna murnar su. Ina godiya ga Allah da na samu wannan jarabawa na zama likita cikakka kuma ina godiya ga manyanmu na itps e su pca 2A et eh, eh, nos enseignants, tous nos enseignants. Allah Ubangiji ya ba duk wani mai son ya zama likita yake da burin ya zama haka ina roƙa Allah Ubangiji ya cika mishi burin shi wa'anda suke baya wanda za su jarabawa nan gaba Allah su ma ya ba su sa'a su samu gabaki daya kamar jiya ne muka fara amma ga sha an zo an tara mu an ce an sallame mu an yaye mu sannan kuma an ba mu takarda mai nuna cewa tabbas tabbas mun zama likitoci na a zo a gani kenan gaskiya na yi matuƙar farin ciki kuma gaskiya ina mai nuna jin daɗi da godiya a dukkanin ɗaukacin an sayan an sayan na nan ne cikin wannan ne eh, na etps shi ma a nasa ɓangare shugaban wannan makaranta Adam Labo ya nuna murna da ma saƙon shi ga sabbin likitocin. Su gani su ƙi gani, su ji su ƙi aikin likita haka ne muna son su je su yi aiki da yadda muka koya musu sana'a yadda muka koya musu wannan aiki yadda muka taye da shi kuma suka samu wannan eh, sakamako wanda muka sa. gurinmu bana ba mun ce mun samu saba'in da wani abu to baɗi in halara ba a ce a samu da ɗari bisa ɗari mai mu samu dai ko gomiya tara bisa kan bisa ɗari shine gurum akwai wata lakwal wadda ta yi mu farashi mai mai rahusa ina jin cewa sai ka bincika na ce ka je ka bincika ka gani wannan makaranta ta etps tropical ta yi shekaru kusan biyar kenan da kafuwa ta yi abin a zo a gani wurin horar da likitoci tsawon shekarun maimuna ibrahim almansir tv